assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau bi ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yanzu muna cikin kitabu fada'ilu sahaba za mu tashi babu fada'il ashabin nabi hadisin farko Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddathana Ali ibn Abdullah, haddathana Sufyan an Amr, qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma yaqul. yace ji Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara musu yadda yana cewa qala na Abu Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yati ala nasi zamanu wani zamani zai zo ga mutane fa yabdu amun minan nas sai wasu jama'a daga cikin mutane su yi yaƙi na jihadi fi sabilillah فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ce shin a cikin akwai wanda yayi abota da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin akwai sahabban manzon Allah wanda suka haɗu da manzon Allah suka yi imani da shi a cikin ku akwai fayaquluna na'am sun ce a cikin mu akwai akwai sahabban manzon Allah fayuftahu lahum sai a basu nasara a cikin wannan yakin an basu nasara saboda albarkacin kasancewar sahabban manzon Allah a cikin su thumma ya'ti 'ala an-nasi zamanu sannan kuma wani zamani zai zo ga mutane fa yabzu fi'amun min an-nas wasu jama'a daga cikin mutane za su yi yaki فيقال hal هل فيكم من صاحب a رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. يا ce musu shin a cikin ku akwai wanda ya abota da sahabban manzon Allah anan wajen wanda ya abota da sahabban manzon Allah sune tabi'ai kenan fayaƙuluna na amsa yi ɗaya lahun sai a cikin akwai sai a ba nasara sun samu nasara saboda kasancewan tabi'ai a cikinsu Su ya fi alin naji zamanu sannan wani zamani zai zo ga mutane fayar zufi amun minan wasu jama'a daga cikin mutane za su yi yaƙi fayuƙalu halbi kun man sahaba man a sahaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za a cikin ku akwai wanda ya abota da wanda ya abota da sahaba manzan Allah shin a cikin ku akwai wanda ya abota da tabi'ai fa yaquluna na'am sai eh a cikin mu akwai fa yuftahu lahum sai a ba su fatayi an gane wannan ku to kaga wannan dai yana nuna mana falalan sahabbai sa'annan bayan sahabbai tabi'ai sannan bayan tabi'ai tabi'i tabi'in Allah ta'ala yakan ba da nasara ga al'umma wanda wa'annan mutane ke cikin su to idan ya zama to zamanin su ya wuce Allah yakan ba da nasara ga al'umma wanda ya kasance sun yarda da wa'annan mutane kuma suna mutunta wa'annan mutane idan ya zamanto mutane suna mutunta sahabbai suna mutunta tabi'ai suna mutunta tabi'i tabi'in Allah na iya ba da nasara ga wa'annan mutane an gane ai kenan Allah yana ba da nasara ga mutanen da wa'annan mutane suke cikinsu a aikace ko mutanen nan suke cikin zukatansu to kaga wayannan wani zamani zai zo wanda wasu jama'a za su yi yaƙi sosai mala'iku su ringa tambaya shin a cikin wayannan mutane da suke yaƙi akwai safan annabi a ce eh sai a bada nasara sannan wasu kuma al'umma inda mala'iku suka bincika suka ga cewa a cikin al'umma akwai tabi'ai sai a bada nasara in a cikin al'umma akwai tabi'i tabi'in sai a bada nasara to idan a cikin al'umma akwai masu kiyayya da sahabbai ba za a samu nasara tunda Allah ya ba da nasara ne saboda kasancewan sahabbai na ciki to idan ya zama an samu al'umma wanda su kuma ba sa adawa da kowa sai mutanen da suka aboci manzan Allah to kuna ganin wani za su samu nasara babu nasara kenan mutanen da za su samu nasara a irin wayannan zamanin suwaye ahlus sunna wal jama'a salafiyun saboda akwai sahabbai a cikin zukatansu akwai tabi'ai a cikin zukatansu sannan akwai tabi'i tabi'i kaga wayannan ya nuna su ne karnoni guda uku wayanda aka musu shaida da alkhairi na'am حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي حمزة سمعت زهدم بن مضرب سمعت إمران بن حسين رضي الله عنهما يقول na ji imran bin husayn babban sahabi Allah ya ƙara musu yarda yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu ummati qarni Siyayyen al'umma ta sune karni na thumma allazina yalunahum sa'annan masu bin su thumma allazina yalunahum sa'annan wa'anda ke bin su قال إمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة سي إمران بن حسين كي تشوى بن سني shin manzan Allah ya ambata bayan karnin sa ya ambaci karni biyu ne ko uku kaga idan ya ambaci karni biyu ne kenan bayan sahabbai akwai tabi'ai bayan tabi'ai akwai tabi'i tabi'in idan ko ya ambaci karni uku ne akwai tabi'ai akwai tabi'ai akwai tabi'i tabi'in akwai kuma tabi'i tabi'i tabi'in ko to shi imran ya manta yana shakka shin annabi ya ambata bayan karnin sa karni biyu ya ambata ko karni uku ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون سنلل باينكم باين أينهم صحابي باين تابعي باين تابعي تابعين za a samu wasu mutane suna yin shaida ba a neman shaidansu suna yin shaida ba a neman shaidansu me ya sanya suke shaida ba a neman shaidansu makaryata ne su maha'inta ne su ba adilai su kenan za a yawaita samun mutanen da ba adilai ba bayan salaf sun wuce zamanin da za a yawaita samun adilai shine zamanin sahabbai sannan bayan su zamanin tabi'ai sannan bayan su zamanin tabi'i tabi'in da zaran wannan zamani ya wuce za a samu wasu mutane suna ba da shaida ba a neman shaidan su ma me yasa ba a neman shaidan su saboda su ba su da adala mutane ne wanda yake makaryata maha'inta da abin da ya kama da wannan waya kununa wala utamanu sannan suna yin ha'inci ba a amince musu za a samu bayan salaf mutane maha'inta wanda yake ba a amince musu saboda ba su da gaskiya na'am wayan zuruna wala yafun sannan suna yin alwashi ba sa cikawa za su yi alwashi idan Allah ya biya musu bukata ba za su cika wannan alwashin ba wa yazharu fihi musliman sannan kiba zai bayyana gare su shin kiba na halitta ko kiba na cin haram ana nufin kiba zai bayyana gare su saboda cin haram ba sa damuwa da inda dukiya ya fito su dai kawai su samu arziki ko ta hanyar haram ko ta hanyar halal za a yawaita samun wannan bayan magabata sun ƙari an gane to manzo Allah nan wajen ya ce khairu ummati qarni fiyayin al'umma ta su karni na to idan an ce karni mai ake nufi da karni to malamai sun tattauna akan wannan maganan karni an gane ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari yayi ta'rifin karni cewa wal qarn ahlu zamanin wahid mutaqarib wato karni su ne ma'abota zamani ɗaya wanda sun kusanci juna ai ishtara ko fi amrin min makasuda sun yi tarayya cikin wani al'amari daga cikin al'amarin da ake nufi in ma ya zama to sun yi tarayya wajen ilimi ko sun yi tarayya wajen musulunci ko sun yi tarayya dai wajen wani abu in dai mutane suka taru zamani ɗaya sai suka yi tarayya kan wani al'amari akwai abin da ya haɗa su ana kiransu karni kaga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam musulunci ya hada su bayan zamani ya hada su musulunci ya hada su sa'annan kuma abota da manzo Allah ya hada su sannan kuma daukar sako na manzan Allah su isar da shi zuwa ga al'umma ya hada su to anan wajen sai ya gaskata a kira su karin an gane ku to amma wasu na cewa inna zalika maksusun bima izajtama'u fi zamanin nabiyyin wasu na ganin wannan ya keɓanta idan sun taru a zamanin annabi aure isin tajma'uhum ala milla ko kuma wani shugaba wanda ya tara su akan wani addini au mazhab ko ya tara su kan wani mazhaba au amarin ko ya tara su kan wani aiki sannan kuma ana ana amfani da wannan kalma na karin ala mudda zaman akan wani gwargwado na zamani to malamai sun yi saɓani akan iyakance wannan zamanin wani zamani ne ake kiran shi karni wasu malamai sun ce daga shekara goma zuwa shekara ɗari idan an samu mutane sun rayu tare kuma akwai wani abin da ya haɗa su na addini ko sana'a ko wata manufa kuma sun rayu daga shekara goma zuwa shekara ɗari da ashirin karancin karni a wajen wasu mutane shekara goma mafi yawancinsa shekara ɗari da ashirin an gane ku sai dai a sannan kuma akwai abin da bai kai haka ba sannan imamul jauhari ya ambaci cewa karni tsakanin shekara talatin ne zuwa tamanin shine karni sannan ya auku a cikin hadisin abdullahi bin busur a wajen ruwayen muslim abinda ke nuna cewa karni shine shekara ɗari shekara ɗari wannan shine ya fi shahara in an ce karni abinda ya fi shahara shine shekara ɗari sannan wasu malamai suna ganin cewa karni su ne ummatun halakat falam ya buƙa minhum ahadu al'umman da suka hallaka babu ɗaya da ya rabu a cikinsu sai a ce karni ya cika misali a ce daga shekara kaza suka rayu mutanen sannan kuma sun ƙare shekara kaza daga shekara kaza ba ƙara samun wayannan mutanen ba sai a ce wayannan mutane karninsu ya ƙare kama a ce misali tun daga shekara na farko suka fara har zuwa shekara tamanin sai suka ƙare gaba ɗaya babu ko ɗaya daga cikinsu sai a ce ƙarnin wayannan mutane ya ƙare an gane ko ya tabbata a cikin hadisin abdullahi bin shine mazhaba na mafi yawan malamai na iraki amma wasu malamai sun ce daga shekara hamsin ne wasu kuma sun ce daga shekara goma zuwa shekara saba'in an gani amma maganin da ya fi zama tsaka da shi shine wanda suka ce daga goma zuwa saba'in wasu ka ce an ciro shi ne daga al'akaran an gani wasu suka ce wai karni daga shekara arba'in ne zuwa sama to amma idan an ce karni na annabi sallallahu alaihi wasallam ne karni wanda sahabbai suka rayu kuma mun san cewa sahabbai karnin su ya kai shekara ɗari zuwa da ashirin, an gane ai ne ibn hajar ke cewa wa aiki riwayati buraida inda ahmad khairu hadhihi umma alƙarnin da zai buɗi su fihim fiye wani al'umma su ne ƙarnin da aka aiko ni a cikinsu sai ce wa ƙarnin zuhara an nan zai bayan bisa wa akiru man mata min suhaba mi'a sana wa na sana ya bayyana cewa lallai a cewa abin da ke tsakanin aiko manzan Allah da kuma ƙarshen wanda ya rasu daga cikin sahabbai tun daga aiko manzan Allah da kuma ƙarshen wanda ya rasu shekara 120 ne ko kuma ƙasa da haka ko sama da haka da kaɗan domin me yasa aka yi wannan saɓanin an yi saɓani ne kan rasuwan abu dufail shi abu dufail shi ne ƙarshen wanda ya rasu daga cikin sahabbai to shi ne ake lissafa yaushe ne tun daga yaushe ne ya rasu shi ne wanke cewa ya rasu ne hijiran manzan Allah yana 120 wasu wasu ce ƙasa da haka wasu ce ya fi haka da kaɗan to idan an gano lokacin da wannan bawa ya rasu abu ifail to a nan ne za a gano ƙarshen ƙarni wanda manzan Allah yake magana kai kairu ummati ƙarni din nan tunda ai sai mutane sun ƙare gaba ɗaya ke lissafa ƙarni tun daga lokacin da aka aiko manza Allah za a fara lissafi har zuwa lokacin da sahabbai suka kare ga baki daya to idan sahabbai sun kare a nan sai a fara lissafin karni to ana ganin sahabbai sun kare shekara 120 ko kasa da haka ko sama da haka to idan an lura da wannan bayan rasuwan annabi sai ya kasance shekara 100 ko shekara 90 in ana lissafawa ne bayan rasuwan annabi zai zamanto shekara 100 ne ko shekara 90 ko shekara casa'in da bakwai to wannan shine abin da malamai suka tattauna amma abin da ya farin jaye shekara ɗari da ashirin bayan rasuwan annabi amma ƙarni na tabi'ai fa ƙarni na tabi'ai idan an lura da shi daga shekara ɗari ɗin nan in muka ce shekara ɗari shi ne ƙarni to zai zama to ƙarni tabi'ai shekara saba'in ne ko tamanin bayan sahabbai sun ƙare an gane ku amma wa'annan wanda ke bayan su ba tabi in idan an lura da shi a in an lura da shi akan cewa bayan sun kare ne zai zama to kusan shekara hamsin ne shekara hamsin kenan shi ne karnin su to anan kenan za mu gane kenan cewa shi karni yana bambanta gwargwadon tsawon rayuwar kowane mutanen zamani kamar zamanin sahabbai ya ɗanyi tsawo har ya kai shekara ɗari da 120 zamanin tabi'ai shekara saba'in zuwa tamanin amma zamanin tabi'in tabi'in shekara hamsin su karni su kawai shekara hamsin ne ya danganci irin tsawon rayuwar da Allah ya ba al'umma an gane ku wallahu a'alam amma malamai sun yi ittifaki cewa karshen wanda ya kasance daga cikin tabi'i tabi'in wanda ake amsan maganin shi shine wanda ya rayu har zuwa ga tsawon shekara a shekara ɗari biyu da ashirin a cikin wannan lokacin ne shekara ɗari biyu da ashirin a cikin lokacin ne bidiyoyi suka bayyana bayyana wanda yake yayi muni har ya zama to mutazila ta ainihin daga ainihin harshenta tana ta sukan sunan manzan Allah tana bayyanar da bid'anta sannan mutazilawa da falsafa suka dago kai aka zo aka yi ta jarraba mutane da aqidan khalqul qur'an an gane wannan ku to wannan shine dai abinda manzo Allah ya faɗa fiyayyin mutane su ne karni na sa'annan wanda suka biyo baya sa'annan wanda suka biyo baya to da wannan kenan mun fahimci kenan cewa a cikin al'umma babu wanda suka fi daraja kaman wa sabon manzo sallallahu alaihi wasallam shine ibnu hajar ke cewa wafta da hazan hadis an ta kuna sahaba abdul min tabi'in wannan hadisi yana hukunta mana ya zamanto sahabbai sun fi daraja fiye da tabi'ai wa tabi'un abdul min atba'i tabi'in sannan tabi'ai sun fi daraja fiye da tabi'i tabi'in an gane ku sai dai lakin hal hazil abdaliya bin nisba al al shin wannan fifikon lura da sahabbai ne a dunkule a ce sahabbai a dunkule gaba daya sun fi tabi'ai a dunkule tabi'ai a dunkule sun fi tabi'i tabi'in ko kuma za mu lura da ɗaiɗaikun su ne a ce ɗaiɗaikun sahabbai kowane sahabi shi kadai ya fi kowane tabi'i shi kadai shin haka ake nufi ko me ake nufi ana nufi bin nisba ne ilal majmu au bin nisba ilal afrad shi ana nufin sahabbai ne a dunkule a dunkule sahabbai sun fi sun fi tabi'ai a dunkule su ma tabi'ai a dunkule sun fi tabi'i tabi'in a dunkule amma ɗaiɗaiku fa akwai masu ganin ɗaiɗaikun sahabbai sun fi ɗaiɗaikun tabi'ai ɗaiɗaikun tabi'ai sun fi ɗaiɗaikun tabi'i tabi'i idan muka dauki wannan fahimta zai zama to kenan kowanne daga cikin sahabi ya fi kowanne daga cikin tabi'i amma idan muka ɗauke su bin nisba ilal majmu zai iya yiwuwa kenan a dunkulen sahabbai sun fi amma ɗaiɗaiku za a iya samun ɗaiɗaikun tabi'ai da suka fi wasu daga cikin sahabbai wani za mu ɗauka eh? shin zai yiwu mu ce dukkan sahabbai ɗaiɗaikun sun fi dukkan tabi'ai kuma dukkan tabi'ai ɗaiɗaikun sun fi dukkan tabi'i tabi'in to shi ibn abdulbar Allah ya masa rahama wato shi ya ɗauki cewa bin nisba ilal majmuli a dunkule ne za a iya samun ɗaiɗaikun mutane ɗaiɗaikun mutane a zamanin tabi'ai da suka fi wasu sahabban shine mazhaba na ibn abdulbar amma mazhabin jumhur sun ce bin nisba ilal afrat ne wannan shine mazhaba na jumhur amma ibn abdulbar na ganin ba haka bane a gane shi ibn abdulbar na ganin cewa wato sahabbai akwai sahabban da sun fi kowa daraja farko sahabban da suka halarci yakin badar duk duniya gaba ɗaya ba za a taɓa samu cikin tabi'ai wanda ya kai su daraja ba ko tabi tabi'i haka nan wanda suka halarci bai'atul ridwan su ma ba za a taɓa samun wanda ya fi su daraja ba haka wanda suka halarci fatahu makka saboda la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatahi wa qatal wanda suka ciyar da dukiya kafin fatahu makka kuma suka yi yaki kafin fatahu makka ba sa zama daidai da wanda suka zo bayan su ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wayannan su suka fi girman daraja fiye da wanda suka ciyar da dukiya bayan fatahu makka kuma suka yaki amma wa kullum wa'ada lahul husna kowanne daga cikinsu Allah ya musu alkawarin mafi kyawun sakamako an gane wannan ku sai ke cewa wallazi ya zahar anna man qatala ma annabi abin da yake bayyana wanda ya yaki tare da annabi au fi zamani bi amrihi ko ya yaki a zamanin manzo Allah da umarnin manzo Allah au an faka shay'an min malihi bi sababihi ko ya ciyar da wani abu na dukiya da sababin manzo Allah la ya ajiluhu fil fadli ahad ba da hu ka'ina man babu wanda yake daidai da shi a cikin falala ko wane ne shi an gane wannan ku ibn abdulbar ya kafa hujja da wani hadisi an gane shi me ya sanya ibn abdulbar ke cewa sahabbai bin nisba ne ilal majmu sahabbai a dunkule sun fi tabi'ai amma za a iya samun ɗaiɗaikun tabi'ai wanda suka fi sahabbai shine fahimtar ibn abdulbar shi ya dogara da wani hadisi hadisi wanda hadisi ne ingantacce wanda annabi ke cewa misul ummati misul madar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu misalin al'ummata misalin ruwan sama ne ba a iya ganewa farkon ruwa shi ya fi alkhairi ko ƙarshen ruwa da ruwan farko da ruwan ƙarshe wanda ya fi alkhairi eh? in an yi ruwan farko za a yi shuka to idan aka yi shuka sai ko ba a ƙara saukar da ruwa ba an samu matsala ko to yanzu da farkon wannan al'umma din su ne sahabbai da ƙarshen al'umma su wasu kafa amfani su wasu kafa alfairi an gani misul ummati misulul madar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne ba a iya ganewa shin farkon ruwa ne ya fi alkhairi ko ƙarshe to su ma al'umma ta ba a iya gane farko al'umma suka fi alkhairi ko ƙarshe an gane wannan hadisi ibn hajar ya ce hadisun hasan lahu turqun qaryar saki biha ila siha yana da hanyoyi wanda yana iya hawa zuwa ga inganci na'am bari wajen na'am to shi ne abin ibn hajar ya kama hujja da wannan misul ummati din misulu misulul matas ba a iya gane wanda ya fi an gane wannan ku shi ne kama hujja da wannan hadisin kuma wannan hadisin imamu ahmad ya ruwaito shi da tirmidhi wa qala hasanun garib min hadha alwajh hadisi ne wanda yake hasan masal ummati an gane ko shine ibn hajar ke cewa huwa hadisun hasan lahu turqun qaryat taqibiha ila siha sannan kuma wannan hadisin ibn hibban ya inganta shi daga hadisin amma to imamun nawawi da ya tashi ba da amsa kan wannan hadisin cewa misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne ba a sanin wanda ya fi alkhairi sai ke cewa annal murad man biyu alayhi alhal fi zalika min ahli zaman allazina yudrikuna isa ibn maryam yace abin da ake nufi da wannan hadisin shine wanda al'amari ya rikice mai daga mutanen zamani wanda suka riske annabi isa dan mutanen annabi isa sune akhiru hazil umma an gane to mutanen da suka riski zamanin annabi isa suka ga irin gudunmawan da ainihin musulmi suka bayar a zamanin annabi isa kuma su ba su rayu zamanin sahabai ba ballantana su iya ganin gudunmawan da sahabai suka bayar an gane ko su sun rayu zamanin annabi isa ne lokacin da annabi isa ya dawo ya yaƙi dajjal ya tabbatar da musulunci an gane ko ya kore kafirci a zamaninsa to a wannan zamanin sun ga irin gudunmawar da annabi isa ya bayar da kuma al'ummar da suka rayu to sai su gani sun ce to su sun kasa ganewa shin da zamanin sahabbai da zamanin annabi isa da ya dawo din nan wai zuwa ya suka fi alkhairi shine shi fasarar da imamu nawawi yi an gane sai ce amma wannan tunani ne na wasu mutane ba manzan Allah ya faɗa haka ba an gane wannan ko wasu mutane wanda suka rayu zamanin annabi isa su ne suke tantama wai shin zamanin annabi da zamanin da annabi isa ya zo su wane ne suka fi bada gudunmuwa ga musulunci to amma maganar manzan Allah ya da wannan ko tunda ya ce khairun nasi karni in ji imamun da ce maganar manzan Allah ya tunku da wannan tunda annabi ya riga yanke hukunci fiyayyen mutane su ne karni na mutum da annabi ya riga ya faɗa mun gane su waye suka fa alkhairi kenan sahabbai wallahu a'lam an gane wannan ko dan ka in ka ji magana misul ummati misul matar la yudra misalin al'umma ta misalin ruwa ne ba a sani ba waye bai sani ba shin Allah ne bai sani ba wa iyaz billah ko annabi ne bai sani ba shin zai yi a ce annabi bai sani ba zai yi a ce Allah bai sani ba Allah ta'ala ya sani kuma Allah zai sanar da manzan Allah ko to Allah da ya sanar da manzan Allah Allah ya gaya ma annabi cewa ga waɗanda suka fa alkhairi la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatah wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'di wa qatalu su wane ne allazina anfaqu min qabl al-fatah wa qatal ba sahabban manzan Allah bane sahabban da suka ciyar da dukiya kafin fatahu makka suka yaki ba sa zama daidai da wanda suka zo bayan su kaga Allah ya riga ya gaya mana sannan manzo Allah ya mana khairu ummati karni kenan annabi ya sani ko Allah ya riga ya gaya mana sahabbai sun fi alkhairi sannan kuma shi ma manzon Allah ya gaya mana to wannan la yudra din suwaye la yudra shine abinda imamu Nawawi ke nufi suwaye kace ba a sani ba suwaye ba sani ba manzo Allah wane ne shi ne imamu ne ce mutanen da suka rayu zamanin annabi isa ba su rayu zamanin sahabbai ba sun ga irin gudunmawar da musulmi zamanin annabi isa suka bayar sai suka ce to su sun karanta irin gudunmawar da sahabbai suka bayar a littafi amma ba su rayu da su ba amma sun ga mutanen annabi isa ba ƙaramin gudunmawar suka bayar ba sun kasa gane waye ko wani an gani? to amma manzo Allah sai ya gaya mana farkon al'umma da suka fara gudunmawa sun fi ƙarshen al'umma an gano wannan ko wallahu a'lam to amma ibn abi shayba ya ruwaito daga hadisin abdurrahman bin jubair bin nufair ɗaya daga cikin tabi'ai da isnadi hasan cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la yudrikanna al-masih aqwaman innahum la mislukum aw khair lalle annabi isa al zai riski wasu mutane Lallai su mutanen nan misalin ku ne ko kuma sun fi ku alkhairi su misalin sahabbai ne ko sun fi sahabbai alkhairi walan yukhzi Allahu ummatan ana awwaluha wal masihu akhiruha Allah ba zai taba kunyata al'umma ba ba zai taba kaskantar da al'umma ba wanda ni ne farkon su annabi Isa shine karshen su kun fahimci wannan to kaga wannan hadisin kuma ya nuna mana cewa annabi isa zai riski wasu mutane mutanen nan misalin ku ne su sun yi kankankan da ku a wajen alkhairi ko kuma sun fi ku alkhairi an gano wannan wannan hadisin mursal ne shi tunda mun ga ainihin an ce tabi'i ne ko an ce rawa ibn abi shayba min hadisi abdurrahman bin jubair bin nufayr ahadu tabi'in bai kawo sahabin da ya gaya mai hadisin ba saka hadisin duk da ibn hajar ya ce hadisin hasan hadisin murfal ne an gani inda hadisin ya inganta to kenan zai iya yiwa karshen al'umma su fume su farkon al'umma to hadisin murfal ne to ibn abdulbar ya kawo wannan hadisin ne don ya nuna mana cewa bin nisba ilal afirat za a iya samun ɗaiɗaiku a ƙarshen wannan al'umma da sun fi wasu ɗaiɗaiku daga cikin sahabbai don wasu daga cikin sahabbai sun musulunta ne sun haɗu da annabi sun musulunta amma ba su ma yi yaƙi ba wasu kuma sun musulunta da suka musulunta suka koma ƙauye wani hadisi ɗaya kawai ya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka haɗa wayannan mutane da irin su sa'id bin musayyab eh? za ka haɗa wayannan mutane da irin su sa'id bin musayyab za ka haɗa wayannan mutane da irin su imam malik wanda suka yi hidima da sunna suka karantar da addini suka tara ɗalibai suka yi kaza suka yi kaza wannan sahabu manzo Allah ne kawai ya musulunta ne shikenan ba a ruwaito ya bada gudunmawa ba shi ibn abdul bar yana ganin ana iya samun ku daga cikin tabi'ai da tabi'i tabi'in wanda sun fi wasu sahabbai amma a dunkule sahabbai sun fi daraja amma za a iya samun wasu daidaikun sahabbai wanda wasu tabi'an sun fi su amma ibn abdulbar ya ware sahabban da suka halarci suka ciyar kafin fatahu makka suka yi yaƙi wayannan babu wanda zai kamo su saboda haka Allah ya faɗa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fatahi wa qatal ulaika a'zamu daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu kaga nasin alqur'ani ne to shi ibn abdulbawar wannan shi ne fahimtansa sannan kuma abu dawud da turmuzi sun ruwaito daga hadisa abin sa'alaba an ruwaito shi marfu annabi yana cewa ta'ati ayyamun lil amil na ajaru 50 wasu kwanaki za su zo wanda mai aiki da sunna zai samu ladan mutane hamsin, mai aiki da sunna zai samu ladan da a wannan zamanin in mutum na aiki da sunna zai samu ladan mutane hamsin kila aka ce ya rasulallah minhum aw minna ya rasulallah mutane hamsin daga cikinsu ko daga cikin sahabbai Allah sai annabi ya ce bal minkum a a cikinku sai daga cikinsu in yayi aiki zai samu ladan mutane hamsin daga cikin sahabbai an gane ku kenan ba kowa da kowa ba wannan hadisin shahid ne ga hadisin misul ummati misul matsar an gane ibn abdul bari ya kama hujja kuma da hadisin umar rafa'ahu afdalul khalqi imanan qaumun fi azlabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni yun halitta a wajen imani su ne mutanen da za su kasance cikin tsatson mazaji sun yi imani da ni amma ba su gani ba sun yi imani da ni amma ba su gani ba su ne fiyayyun mutane fiyayyun halitta wannan hadisin imamu dayali ya ruwaito da waninsa sai dai isnadin hadisin da ifi ne shi da inganta ba kaga da ya inganta za a samu wasu mutane sun yi imani da manzan Allah ba su gan shi ba amma su da yin halitta kuma an gane wannan ko to sannan imamu ahmad ya ruwaito da darimi da tabarani da hadisin abi abi juma cewa kala abi ubaid abi ya ce ya rasulullah a ahadun khairun minna shin akwai wasu mutane da suka fi mu alkhairi aslamna ma'ak mun musulunta tare da kai wa jahadna ma'ak mun yi jihadi tare da kai ala sai annabi ya ce qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni su ne wasu mutane da za su kasance bayan ku sun yi imani da ni amma ba su ganni ba wannan hadisi ingantacce ne imamu ahmad ya ruwaito shi da tabarani a cikin kabir da darimi kuma imamu al-hakim ya ruwaito shi a cikin mustadrak an gano wannan aiki to kaga wannan hadisi ya nuna akwai wasu mutane wanda sun yi imani da manzon Allah amma ba su gan shi ba za su kasance a cikin ƙarshen wannan al'umma ɗin to wannan shine ne ibn abdulbar ya kama hujja da shi cewa za a iya samu cikin tabi'ai ko cikin tabi'i tabi'in wanda suka fi alkhairi fiye da ainihin sahabbai ina fatan gane wannan to anan wajen ne malamai suka yi kokarin jam'i tsakanin wayannan hadisan cewa za a iya samun mutane wanda sun ba da gudunmawa fiye da na sahabbai amma kuma a wajen daraja sahabbai sun fi su idan an duba gudunmawa za a ce gudunmawansu ya fi na wasu sahabban amma kuma aka duba darajar da Allah ya ba sahabi wannan matsayi na haɗuwa da manzan Allah da imani da shi babu abin da ya kai shi an gane inda aka cire bangaren sahabu bangaren mukamin su na sahabantaka aka duba gudunmawa sai a ce to wa'annan sun fi bada gudunmawa fiye da wasu sahabban tunda kamar yadda na faɗa wani sahabin kawai ya yi imani da manzan Allah ne kawai amma irin gudunmawa da ake bayarwa din nan sosai shi bai bayar ba kila ma ya musulunta ne a lokacin da ya musulunta bai daɗe ba annabi ya rasu to kaga wa'annan kuma sun karanci addini sun karantar da shi sun wallafa littattafai sun ba da gudunmawa mai tsoka ga addinin musulunci an gane ko lura da gudunmawan za a ce wa'annan sun fi alkhairi amma lura da matsayin sahabbantaka sun fi alkhairi ku fahimce ni to anan abin da nake nufi wannan wannan soja ne janar ne shi wannan kuma kurki ne ko sergeant amma kuma sajen din ya ba da gudunmawa a wajen yaƙi ya kashe mutane fiye da ya kashe makiya fiye da wannan general din kaga a wajen gudunmawa wane ne ba da gudunmawa wannan sajen din amma wajen mukami da daraja ba wannan general din ya bi shi idan aka duba mukamin wannan general din ya bi shi ka duba bangaren gudunmawa wannan sajen din ya bi amma in aka haɗa darajar a dunkule gaba ɗaya waye bi general din an gane ko albashin da za a ba general ya fi albashin da za a ba wannan sajid din so rayuwa da manzan Allah da yin zamani da shi babu abin da zai kashi daraja sannan kuma in aka cire wannan magana rayuwa da manzan Allah da zamani aka duba kawai gudunmawa sai a ce akwai mutanen da sun fi alkhairi bin nisba zuwa ga wannan gudunmawa amma aka haɗa gudunmawan tare da kuma rayuwa da manzan Allah to babu wanda zai kai sahabbai daraja kun fahimce ni ai saboda haka ana iya samun mutane sun ba da gudunmawa sosai ga addini fiye da wasu sahabban amma ba zai yiwu wayannan mutanen su fi sahabban daraja ba gaba ɗaya a dunkule saboda annabi ya ce khairu ummati karni biyayyen al'umma ta mutanen da suka yi zamani da ni an gane ko shi na ga cewa wasu ba la ya adilu ha shai abota da manzan Allah babu abin da yake daidai da shi amma ana iya samun wasu masu ilimi fiye da wasu sahabban sun ba da gudunmawa sun yi wallafa wallafa sun yi kaza fiye da wasu sahabban amma kuma a wajen daraja a dunkule sahabban sun fi ina fatan gane wannan ta so da haka wancan hadisin da ke cewa misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne wajen gudunmawa ke nufi wajen gudunmawa wasu daga cikin al'umma annabi karshen al'umma za su ba da gudunmuwa fiye da wasu sahabban ba duka sahabban ba fa mun riga mun cire sahabban da suka yaƙin badar mun riga mun cire sahabban da suka halarci bai'atu ridwan mun riga mun cire al'ashara al-bashari na birjanna mun riga mun cire wanda suka halarci wannan a fatau makka la yansawi minkum man an man fata min qabl al-fatahi wa qatal kun gane wannan ko in ka cire su irin sahabban nan da suka dan musulunta sun sun haddasa sai ɗauko biyu sannan suka koma kauyen su da sauransu ba za su zama daidai da irin su sa'id bin musayyab da irin su malik bin anas da irin su imamu shafi'i da ire-iren ba wannan shine fahimtar Ibn abdulbar amma daidai wajen mai wajen gudunmawa ba daidai wajen mukami ba a wajen mukami sahabban nan janar ne misali su kuma wayannan sajad ne amma wajen gudunmawa da suka bayar din ba daidai ba ne ina fata na bin karatuna an fahimci abin da ake nufi ko to wannan kenan to wannan shine fahimtar ibnu abdulbar amma su fahimtar jumhur babu wani abin da mutum zai aikata ya zama daidai da sahabbai kawai an gane to wani mazhaba ne zai fi inganci a cikin nan wajen eh? kuma wasu malamai sun yi maganan cewa da aka yi wancan hadisin da ya ce za a samu mutum ɗaya zai aikin za a samu mutum ɗaya wato zai samu darajar mutane hamsin an gane abin da ya sa aka yi wannan magana ɗin hadisi wasu malamai sun inganta shi to zai to a wannan zamanin kafin ka iya aiki da sunna ɗaya sahabi ya yi aiki da sunna ɗari kai lokacin kafin ka iya lokacin zai to da wuya za ka iya aiki da musulunci in ka samu kai aiki da sunna daya to za ka samu lada fiye da sahabi wanda ya aiki fiye da sahabbai aikin da sahabbai suka yi kusa hamsin bin nisba zuwa ga aikin da kai sau daya amma ba sahabbai za su iya yi da yawa da yawa da yawa wanda zai ninnin ka naka har yanzu ya wuce nakan ma ko ban ji wannan ko to saboda kai yana da wuya ka iya rayar da sunna din in kai guda ɗaya sai a baka ladan mai yawa su kuma sahabbai za su iya aikatawa da yawa saboda suna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin ka iya kawo wansu saboda misali ne kamar mutum in ya siyar da kaya guda kaya ɗaya ya samu ya samu dubu ɗari wani yana sayawa kaɗan kaɗan sai wani ya samu miliyan ɗaya kafin ya ƙara samun wani dubu ɗarin ku fahimce ko kafin ya samu ciniki yana daɗewa amma kuma ya samu ciniki zai samu riba mai yawa ya ninninka riban wancan wancan kuma yazo yana sayarwa kaɗan kaɗan kaɗan zai zai samu riba da yawa kuma su sahabbai sun fi advantage na aikin alkhairi su kuma wayannan zamanin su mai riko da sunna kamar mai riko da garwashin mutane in ya samu ya dan kwace ya samu ya aiki da sunna daya za a ninnin mai ladar da ki kaga dai duk da haka ba za su kamo sahabban ba sahabban suna gaba da su saboda suna da daman aikata aikin alkhairi Allahu a'lam na'am حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه an karɓo daga abdullah Allah ya ƙara masa yarda ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni fiyayyun mutane qarni na kaga wanda na farko ya ce khairu ummati nan kuma ya ce khairun nas fiyayyun mutane su qarni na thumma alladhina yalunahum qarni manzon Allah wanne ne birin jayi ɗari da ashirin ko to sannan masu bin su fa sun kai dari saba'in ko tamanin sannan masu bin su fa hamsin an gane ko gwargwadon yadda al'umma suka kare, gwargwadon yadda wannan al'umma suka kare shi a yin lissafi an gane ko na'am ya allazina hom sannan masu bin su thumma allazina yalunahum kai su su hudu kenan kai ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا sannan bayan su bayan waɗannan sabai tabi'ai da tabi'i tabi'in sannan sai wasu mutane su zo wanda tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wanda shaidar dayan su yana riga rantsuwan su shaidar dayan su yana riga rantsuwan sa wato ma'ana zai ba da shaida sai shaidar shi ya riga rantsuwa in ya ba da shaida sannan ce wallahi abin da na faɗa gaskiya ne saboda ya san ba a yarda da shi ba in ya ba da shaidar sai ya rantsi sai shaidar ɗayansa ya riga rantsuwansa wa yaminu shahadata sannan wani lokaci kuma rantsuwansa yana riga shaidansa wani lokaci ce wallahi tallahi abin da zan faɗa nan ba ƙarya nake ba billahi lazi gaskiya ne na rantsi da Allah gaskiya ne sannan zai ba da shaida duk me ya kawo wannan abin da ya kawo wannan saboda rashin gaskiya wanda zai faru a ƙarshen wannan al'umma din ba ana nufin duk al'umman za a kashi za a lalace ba ne a mafi yawan mutane a wannan al'umma za su to ba su da adalci ba su da gaskiya sai zamanto saboda mutum ya san ma ba a yarda da shi ba in yayi magana kila kafin yayi magana sai ya rantsi wani lokaci sai ya ba da shaidan sai ya rantsi idan a yarda da shaidansa wanda zamanin magabatan mu duk ba a bukatan wannan an gane ku na'am qala ibrahim sai Ibrahim annaka'i yake cewa wa kanu yadribuna ala shahadati wal ahdi wa nahnu sigar wa kanu yadribuna na sun kasance iyayen mu salaf sahabbai suna dukan mu akan sheda da kuma daukan alƙawari muna kanana idan an kira mu sheda iyayen mu sukan dace mu cewa wannan abin da aka kira ku sheda a gaban ku aka yi kun tabbatar kun sani kuma kawai kuna faɗin abin da ba ku ji ba gani ba to galiban yaro za ga bai gama binciken abu ba zai bada shaida to saboda haka sahabbai sukan bugi ƴaƴansu sukan yi mai ƴaƴansu bulala akan bada shaida ba gara ba dalili an gane ko kenan kafin mutum ya bada shaida abu ya kamata sai ya tabbatar da abin sannan ya bayar musamman wannan zamanin wanda Abdullahi bin Mas'ud ke cewa fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna lalle rayayyu na wannan zamanin ba a amince musu fadawa cikin fitina an gane ku to iya zaman to zamanin safai suna dukan 'ya'yansu akan shaida cewa kafin su bada shaida sai sun tabbatar da al'amarin ya faru babu wani kokonto a ciki to ashe wannan zamanin ya kamata a fi bin diddigi wajen bincike kafin a bada shaida haka nan ɗaukan alƙawari suna dukan yaransu akan alƙawari kada kai alƙawarin da za ka iya cikawa ba suna dukan mu in ji su wa hannu sigar muna ƙanana dama ana dukan ƙananan yara dama duka yana daga cikin tarbiyya duka na cikin tarbiyya ko baya ciki dan yanzu akwai wasu makarantun daga cikin makarantun boko da makarantun islamiyya wanda sun cire duka kwata-kwata daga cikin tarbiyya sun yi daidai sun yi gulo sun yi tafrit akwai kuma wanda wasu duka ma shine kan gaba wajen tarbiyya su a kafa a ciki wanda su duka shine asali na tarbiyya kana laifi dan kaɗan za a tsula masu mangiya su suna ganin ma karantarwa ba zai yi ba sai da bulala irin wayannan sai su mai yaro bulala ɗari da sunan tarbiyya shin wayannan sun yi daidai a'a wayanda kuma sam san sun suke cewa ka ai bulala ba yi kuskure cewa kada ai bulala sam sam ya saba wa manhaji na salaf su magabatan mu duka yana daga cikin tsari na tarbiyya an gane shi ma manzo Allah duka yana daga cikin tsarin tarbiyya a wajensa shuza-hunna, takhafuna nushuzahunna hunna wa hunna fil madaji wa hunna ko ashe akwai matakin da yake kaiwa ma har mata ana duka in har zai yi a bugi mata ka ta aure to kananan yara fa in babu aula sannan annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salat wahum abna'u saba sinin ku bugi yaron ku umurci yaron ku da sallah suna ƴaƴa shekara bakwai wadribuhum alaiha wahum abna'u ashara ku buge su akan haka suna ƴan shekara goma kaga kenan idan yaro ya kai shekara goma yake yin sallah an ba da dama a mai bulala sannan ga sahabbai magabata suna dukan yara akan daukan shaida wanda ba abu kukufi ba ko kuma yin alkawari ba gara ba dalili misali a nan duka yana daga cikin tarbiyya amma kuma kada a wuce gona da iri in ma ya zamanto daga cikin tarbiyya to ya zamanto a cikin mataki na ƙarshe malami ya bi duk wani matakin da ya dace ya zamanto ɗalibai ba saurara ba sai ya amfani da duka a mataki na ƙarshe kuma dukan kare ya zamanto duka mai nakasa yaro ko duka mai wuce gona da iri kare ya zamanto haka Allahu a'lam na'am وعليكم السلام eh wasu malamai suna cewa yaro dan shekara shidda dan shekara bakwai ka ce zo kai sallah ya ce ba zai yi ba ba duka wace ka buge shi ce baba ni gaskiya ba zan yi sallah ba ka dan lallaba shi ka dan siyan mai zuwi ka siyan mai cingam ka ce zo ku je masallaci in kai sallah yau ba zan siyan ma cin zan siyan ma zan siyan ma yogurt an gane ko kai ta kai ta tarbiyyar shi kana bashi umarni amma in ya kai shekara goma ya ƙi zane shi ta fahimta idan bai kai shekara goma ba sai dai ka ɗan lallaɓe shi ka janyo shi masallaci wasu malamai suna cewa ma yaro ɗan shekara ɗan shekara biyu waye ce ka umurce shi ya sallah an ce a fara umurtan yaro da sallah ne shekara bakwai in bai kai ba kawai ka wuce masallaci abinka ka iyale shi in ya ce ba za shi to bismillah zo mu ci amma ya kai shekara bakwai wane zo mu je masallaci in ya kai goma bai je ba ka mai bulala shi ma bulala ba wanda zaka nakasa shi ba Yeah.

in ya kai shekara bakwai ka lallaba shi ne ka lallaba shi zo mu je masallaci zo mu je masallaci ka dan siyo wani abin daɗi ka dan haɗa shi da shi ka ce muna idar da sallah zan baka in ya ki yarda sauran yaran da suka je ka ba su abin daɗi shi ka hana shi sunan gaban ka ce zo mu je insha Allah zai bi ka <laughs> wa alaikum salam Thank you. ka tsawata mishi in ya kai shekara ka ga ka duba sallah ba haƙƙin Allah an ce sai fa shekara goma san samu abu hanyoyi akwai hanyoyi da yawa za a iya magance shi ai kana iya siyan abin daɗin ka ba kowa ka hana shi eh, sai ka daina zagi zan baka wallahi zan baka gaba kukan shi ka hana shi in suna son bindiga na wasa kowa ka siyan mai bindiga ban da shi ba kai ke zagi ba wallahi ba zan siyan ba ba to matsalar mu yan Najeriya ba mu da kayan aiki ga yaran mu ko mu mu tarbiyyar mu yar tike muke yi wallahi kuwa ya kamata ce in kai yaro akwai yar bebi akwai mota akwai lilo akwai lilon da yaro zai hawo yayi wasa akwai kaza akwai kaza to muka za mu ga yaro ko yar bebi na wasa ba shi da shi ko mota ba shi da shi ko bindiga ba shi da ko a kyale yaro to shi kuma yaro karamin ka kyale shi zai je ya dauki abin ka mai kyau ya lalata sai da bai da abun wasa za ga yaro sai ya dimfaru wannan a hana shi ya dimfaru wannan a hana shi shi kuma shi yana son ya yi wasa ne a ƙa'ida na adalci a siyan mai kayan wasan ne kaga turawa da laraba sun gano wannan tuntuni za ka in ka haifi yaro za ka an siyan musu isassun kayan wasa wanda wani lokaci yaron ma ba shi da lokacin ka sai ka neme shi ma saboda in yayi wasa da wannan ya hau lilo nan ya hau kaza ya hau mota ya ɗauki bindiga suna wasan suna kaza sai ga ya shagaltu to za ka ce mai yi karatu in ka yi karatu za ka je yi wasa in ba karatu wallahi ba za ka hau lilo ba to za ka yaro ya dage ya yi karatu saboda ya hau lilo domin wallahi yi karatu ko in zane ka wallahi za ka muke namu kawai shi yaro kawai mu kayan tarbiyya a wajen mu shine bulala kawai da zara ido shi za mu tarbiyyar ɗan Najeriya ya bambanta shi ko a makaranta malami zai shigo ne yana mazure da wata bulala yaran sun san kawai su yi karatu ne ko su ci duka. Wa alaikum salam. iya samu zai iya fi wasu daga cikin ɗaiɗaiku an gane ku zai iya fi wasu amma fi wajen gudunmawa wajen gudunmawa ba wai wajen daraja na gaba ɗaya ba su sahabbai general ne su sannan general ɗin kuma kowanne ya fara gudunmawa gudunmawa gudunmawa ga addini an gane to shi kuma akwai akwai general wanda kawai general ne amma bai da office bai da gudunmawa ba to wa'annan kuma tabi'ai sun ba da wasu irin gudunmawa na karantarwa gudunmawa na kaza gudunmawa na kaza ta bangaren gudunmawa zai zama to za su iya ci ne da kawo misali sa'id bin musayyar kaga tabi'i ne wanda ya ba da gudunmawa sosai wajen rubuce rubuce da karantarwa da sauransu wanda wasu sahabbai sun musulunta ne kawai ba su karanta da kowa ba wajen gudunmawa ba za ka haɗa ba amma wajen mukami ba wajen mukami sahabin ya fi tunda nabi ya ce khairu khairu ummati karni yin yin rayuwa da manzon Allah kawai wani mukami ne na musamman in dai mutum ya riga ya rayu da zamanin manzon Allah to a wajen mukami da za ka kamo shi ba amma za ka iya kamo shi wajen aikin alkhairi kila maka fiye yin ka fahimci wannan yawa eh wannan mankaba ce kasa dan yana da wannan mankaba bai hana kuma a ce an bi shi a dunkule eh zai yi wa kai ɗalibi ka fi malamin ka wajen wani abu kila ka haddace qur'ani malamin ka bai shi ba amma a dunkulallen ilimi gaba ɗaya ka hada malamin ka ya manta ke ce ma hmm? zai yi wa zaka karanta da malamin ka makharijul huruf amma a malamin ka ya san tauhidi ya san hadisi ya san fiqh ya san tafsir ya san usul fiqh ya san kaza ba kai kuma abin da ka sani ya haka ba za a hada ba to haka wannan shi ne <laughs> na'am eh to yi zahiri da gaskiya mu ɗan Najeriya dai mun dai saba ne dai kusan da wuya a ce wanda bai dan taba yaron nan kadan za a da wuya a samu a ce mahaifi wanda bai san dukan yaro haka amma dai ga ka'ida gaskiya bai dace ba ne kuma gaskiya babban matsalar mu shine ba mu da isassun wadatar da za mu ɗauki yawan yara ba mu da wadata ne ya kamata wani ma in kayan ma da zai sa zai kayan ma da yaran zai sa da abinci da zai ci matsala ne balantana kayan wasa a ƙa'ida yaro kafin a zai shi yadda za a siye ainihin kayan haihuwa kayan fata sai kayan wasa ana haihuwan shi yaro ya taso da kayan wasa isassu to baka buƙatar duka daga yayi wani sunkunya kwace wannan kayan wasan kawai zai gama kukan shi ce wallahi ba zan baka ba sai ka gyara baba wallahi ba zan kara ba sai ka gyara to ya san kuma yaro wannan zai fitar biyan da shi da dukan nan yana waje waje ya san yayi zagi za kwaci sai ce yayi an gane to shine abin da hanyar tarbiyya mai sauki inda kana da kuɗi wadata ne a'a ina ai in yayi zagi lalle ka nuna mai yaron ba baka son wannan abu lalle ka nuna baka tare da shi an gani amma in yi zama ba kayan wasan kuma sai a kyale yaron ba kayan wasan gaba ɗaya kuma sai a yaron yana ta zagi ko baka da kuɗin da zaka sai kayan wasa to ba za a ɗan taba shi ba to wani ka harare shi ma sai ya harare ka shi ma wani yaron jan wuya ne wallahi kai shi ma sai ya yi <laughs> a'udhu billah abe da ce wa shi ba eh tunda akwai dan siyo bikin waye sai a mai tarbiya ta wajen ba a tarbiya da yunwa amma tarbiya kan abin daɗi an gane a bashi abin da zai ci na gida amma kayan daɗi zai a ba sauran da kai gana zagi wannan abincin na wanda ba sa zagi zo su ci masu zagi kuma su koma can gefe sai a haɗa su da tuwo da miyan kuka kenan su ci lafiyayye su ci amma wannan yana na yana kallon biskit da ɗan yogurt dole gyara su abin da ɗabi'ansa wa ana kallon mu wabi hamdi a shaɗu allah ilaha illa an ta a tsarar rikon su ilai za a zaga yanayi mutu ba sai wani su ta biyu